يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اعلموا أن الثوابت والقيم إن, أن الثوابت والقيم الراسخة والمسلمات لدي الإنس والجن من المؤمنين تتعلق بأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فالثوابت والمسلمات هي قواعد لا يجوز لأحد أن يتخطاها ولا أن يتعداها ومن تعداها فقد كان من الأمة أشقاها وأنواها والصواب هي صريح صريح القرآن وصريح السنة وصريح الإجماع والصواب لا تمثل ولا يتجرأ عليها ومن تجرأ عليها فهو آثم كفار وفاجر قد خسار أيها الإخوة المسلمون اعلموا أن أجل الثوابت الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأركانه الستة وأعظم الثوابت الإيمان بالله في في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته ومن الثوابت الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته فوق كل محبة والإيمان برسالته وعدم التعرض له أو صب أو صب أو شتم أو ترك احترام وتعظيمه ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك فأولئك هم المعتدون قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعذروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ومن الثوابت عدم التعرض لأحاديثه الثابتة صلى الله عليه وسلم بما ليس للإنسان به علم أو تفسيره بالأخل القاتل أو اتهام السنة بالمذمة والقصور فذلك محض الزلل والعثور وأعظم من ذلك الكذب عليه صلى الله عليه وسلم أو نقل الكلام المخبوض عنه ولا ريب ولا ريب أن من كذب عليه فإن الله أعد له عذابا أليما قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أخرجه البخاري وكذلك الاستهزاء به أو بما جاء به فهو جرب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ومن علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالفه فقد ضل وخسر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن الثوابت الإيمان بما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتب وأعظمها والمهيمن عليها القرآن العظيم وهو النور والضياء قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أيها الإخوة المسلمون ومن الثوابت الولاء للإسلام وأهله بالحب والنصرة والبراءة من الكفر وأهله بالبغض وبالبغض وعدم النصرة نصرة على المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض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 فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفعه فآزره فاستغلل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ومن هنا قال مالك من قاله أسهام محمد فقد كفر فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا ومن الثوابت معرفة حق آل البيت واعلموا أنه لا يبغض أحد من آل البيت إلا فاجر منافق ومن الثوابت أحكام الإسلام الظاهرة الواضحة والتي من جهلها فقد كفر كالصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأحكام ومن الضوابط جمع كلمة المسلمين ونبض الفرقة والاختلاف قال تعالى واعتزموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتنهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بينك يموات wannan gurba mu mai albarka tana kira zuwa ga ‘yan uwana a cikin mutunci da imani take cewa lalle akwai abubuwa tabbatattu na addini wanda abin da ake nima ga mutum shine ya sallama musu kuma ya bi wannan za ka samu tsakanin muminai na cikin mutane da aljanu za ga irin wannan al'amura suna da alaka da umarnin Allah Ta-baraka ta'ala suna da alaka da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa da kuma ijma'in sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yi kuwa idan aka ce as-sawabit wani musallamat ana da ka'idoji ko dokoki waɗanda baya halatta wani ya taka su ko ya ƙetara su duk wanda ya gaina ƙetare irin wannan ka'idoji da dokoki na addini ka same shi a cikin al'umma shine ya kowa tadewa a cikin al'umma za ka same shi ne ya fi kowa tafiya akan san zuciya domin waɗannan abubuwa ne da za a ga zahirin ƙur'ani ya tabbatar da su haka zahiri na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ijma'in sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kuwa irin waɗannan al'amura na addini ba wanda ya kaudar da su ko kuma ya musu karan tsaye duk wanda ya gaina musu karan tsaye yadda ya ga dama to wannan mutum mai zunubi ne mai yawan kafirci irin waɗannan mutanen za ka same su wato fajirai ne su matiya amana masu saurin kai ya yi kuwa mafi girman waɗannan tabbatattun al'amura a cikin addini na farko shi ne da cikin mafi girma shi ne imani da Allah da rukunansa guda cikin da ya tabbata a cikin hadisun muslim hadisun umar ibn al-khafa imani yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala mafi girman tabbatattun al'amura a cikin addini shine imani da Allah a cikin rububiyarsa ma'ana Allah shi yake halitta kuma shi ke mallakar halitta shi yake gudanar da al'amuran halitta akan ka'idar inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر kaga halitta da gudanar da al'amuran halitta kuma duka nata ne a baya sai inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda kaga shine yake yin halitta shi yake halitta shine mamallakin kowace irin halitta kuma Allah ne yake gudanar da al'amuran kowace irin kowace irin halitta yake juya shi sannan bayan Allah sai imani da Allah ta hanyar uluhiyyarsa cewa babu wanda ya cancanta abota ta masa sai shi subhanahu wata'ala duk wani wanda kaga ana bautatawa ko wani abu da kaga ana bautatawa bai cancanta ba Allah ne kada ya cancanta subhanahu wa ta'ala a kebance dukkan bauta gawa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kada ta Allah a cikin sunayensa da kada ta Allah a cikin sufofinsa wannan yana daga cikin manyan tabbatattun al'amura na addini wanda in ka musa su to kana rubuta imaninka kana rubuta addininka yana daga cikin irin waɗannan al'amura shine imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sama da kaunar kowa hadisin bukhari hadisin umar dan khattab zai nuna mana wannan umar ya ce da annabi sallama na fi san ka sama da kowa a duniya sai kaina maza Allah ce da sauranka umar ya dace na fi san kowa a duniya har kaina na fi san ka ya ma'aikin Allah kan kowa kuma akan kaina annabi sallama ya ce al'ana ya umar hafiz ibn hajar yake abinda ake nufi shine yanzu ne kafirta da ya kamata kafirka ya kai sayyidina umar ma'ana yanzu ne imanin ya ka tammi ka ji ka fi san Allah ka fi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kowa sama da kanka za mu fahimci wannan a cikin rayuwar sahabbai ai akwai zai ibn dafinna kafirai sun kama shi za su je su kashe shi ka ce da shi yanzu za ka so mu aji mu rabu da kai mu kamo annabi sallama mu kashe shi ya ta kun ɗebo ta da fadi ya ce ai yanzu ku sake ni in tafi kaya ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ayi haka to ni wanda ku shirin. ni Abu Sufyan da kan kansa yace ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada yace ban taba ganin wani yana son wani ba kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. dole soyayyar Annabi ta zama tana sama da soyayyar kowa sannan kai imani da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kada ka ringa kalubalantar sunnarsa ko ka zage shi ko ka ci mutuncinsa ko ka bar girmama shi da mutunta shi dan Allah ta duk wanda ya aikata wannan yana daga cikin wanda ke kekar iyaka zuwa kafirci Allah tabaraka wa ta'ala yace lalle mun muka aiko ka man shaida mai bushara kuma mai gargadi kuma mun aiko ka ne don mutane su yi imani da Allah su yi imani da kai su yi imani da Allah su yi imani da kai sannan su girmama ka su mutunta ka sannan su tsarkake Allah ta fiya da maraici ya yi kuwa iya daga cikin tabbatattun al'amura na addini wanda ba ni iya kauce musu sai wanda ya fantare iya daga ciki shine wato wato kin kalubalantar abin da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin dan Allah sallallahu alaihi wasallama baya furci da san zuciya baya yin furci da san zuciya sai wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun juha balle ka zo kana wato mutunta abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi bayan baka da ilimin abin ko kuma ka ringa fassara shi da hankali wanda hankali ta kaikacce ne ko ka zo ka ringa tuhumar sunnar manzon Allah sallallahu da abubuwan zargi da abubuwan da ba ce ba to duk mai yin wannan zaka same shi yana cikin tsantsar mata da tafiwa ya ɗan kuwa, mafi girma daga wannan shine kirkirar ƙarya ka danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ruwaito zuwa jikin da ka san ƙarya ne ka ambato shi ka san ƙarya ne wannan ba daga cikin laifi daga cikin laifuka ya ɗan kuwa mu duk wanda yake kokari gaya manzo Allah kalama ya kuwa to kirkira ƙarya game da annabi sallallahu yana ta ne to lalle wannan ya tattar Allah zai masa azaba mai radadi dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mun ƙarya yana ta ne yayi mun ƙarya to wannan ya tattali gidan da zai zauna a wutar jahannama wannan hadisi ne ingantacce a cikin bukhari haka yake izgilanci da manzon Allah sallallahu alaihi ko ayoyin Allah ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma kafirci ne قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم da ya mutu ya ma'aikin Allah wai shin da Allah da ayoyinsa da manzansa kuke wa izgilanci su kuke wa izgilanci to kada ma ko ba da uzuri an yanke uzuri domin kun kafirta bayan kun yi imani izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kafirci ne wannan fita ne daga cikin addinin Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗan uwa duk wanda ya san ga wani abu ya zo daga annabi salama wanda gaskiya ne kuma ya kauce masa saboda san zuciyarsa ya fandare yake abin da annabi salama ya zo da shi to wannan gaskiya ya bi tsoron fitina da za ta same shi da azaba mai radadi fitina a gidan duniya shine ya karkace ya bar addini dan imamu ahmad ya fassara fitina a nan gurin da cinka sai ya zama wani mushriki sannan ya je lahira kuma a mai azaba mai radadi haka Allah yake fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ya shi kuwa, iya daga cikin tabbatattun al'amara da wani bai sai kauce musu ba in ka kauce kuma ka fandare daga hanyar addini shine imani da dukkan latifan da Allah ya saukar amma wanda ya fi girma wanda ya fi tattaro komai da komai wanda ya fi kima shine Alƙur'ani mai girma Alƙur'ani mai girma hajje ne Alƙur'ani mai girma shiriya ne alqur'ani alqur'ani mai girma wato shiriya ne zuwa ga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin hakika hakki ya zo muku daga gurin Allah da littafi mai bayani wasu jashi fassara ce nurin din shine annabi sallama kitabun mubin shine alqur'ani wasu kuma ce a nurun din alqur'ani ne ko kuma kitabun mubin ma shi ma ana nufin alqur'ani ya kuwa Allah ya bude suratu ibrahim da cewa alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka littafi ne da muka saukar zuwa gare ka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me kamar mun ce saboda me sai ce da tukrijan nasa min adh-dhulumati ila nur dan kaftar da mutane daga cikin duhu na kafirki da bid'a da shirka zuwa ga haske na imani zuwa ga haske na shirya amma da izinin ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala zaka yi wannan aiki ashe shi alqur'ani in kana so ka shirya to ka bi shi dotsar ka bi shi yadda annabi sallama ya koyar da shi wannan shine zai kai ka zuwa ga aljanna da haka shi sa idan wani ya ce ma ai bai ma mutanen kirki bane babu rigima babu tashin hankali sai abu da qur'ani tun daga suratul fatiha kitab zuwa min jinnatu, wannan kuma mu kalli ayoyin da ke cikin Alƙur'ani. shin Allah ya ban sahabbai yake ko kuma zargin sahabbai yake Allah ya fika Alƙur'ani da ya ba mata sahabbai da tabbatar musu da cewa su aljanna ayoyi daban-daban ayoyi da dama Allah ya tabbatar da sahabbai din aljanna ne to kai kuma ya akai ka ta ina ka samu na ko kai baka aiki da Alƙur'ani? ko kuma yana da cikin aiki ka cewa wannan qur'anin ba gaskiya bane kana jiran wani qur'ani ya zo sannan kai aiki da shi ya kuwa Allah tabaraka wa ta'ala mu ya gaya mana ya ce alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin habib shi qur'ani karya ba ta shigo mai saka bako ta baya saukakken littafi ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya dauko kanta alƙawarin zai kare alqur'ani ba wanda zai iya gurbata shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz ya dan uwa iya daga cikin tabbatattun al'amura iya daga cikin abubuwa na dole na tilas wanda dole musulmi akan su zai tafi Shi ne ƙaunar musulunci da kuma waɗanda suke aikata musulunci da kuma ta hanyar wato ƙaunar musulunci da ahalinsa jibantar musulunci da ahalin musulunci ta hanyar ƙaunarsu da kuma taimaka musu sannan kuma da barranta daga kafirai da ahalin kafirki ta hanyar kinsu da kuma kin taimaka musu Allah da kansa ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'minai tarki kafirai a matsayin majibinta masoya koma bayan mumini ashe mumini mumini yake so dan uwansa ya yi kuwa Allah ma ya fitiya daga cikin sufar munafukai. Munafukai shine ba ta kan musulmi su arna ce shi sa Allah ke munafuki na bi anna lahum azaban aliba ku yi munafukai bishara ku ba su labarin cewa azaba ne radai suna nan zaka same su kamar mun ce suwaye me suke aikata da zamu gane su munafukai ne sai ce alladina yattakhizuna alkafirina awliya'a min dunil su sune waɗanda suke rikar kafirai a matsayin masoya ko koma bayan mu'minai shi ta ga duk mutumin da ya fandare wa addini ya fita daga harkar addini ko da yana da awar yana kira zuwa ga addini za a ga duk wani wanda yake daki da kafirci dan uwansa ne za a ga yana abota da kristoci yana abota da duk wani wanda ya zanci cewa ke da suke ke kafin za su shi a gurinsa ba komai bane saboda shi a cikin ta babu alwala walbara ya yan uwa mu sani cewa Allah ya hana mu kaunar yahudawa ya hana mu kaunar nasarawa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya tsinci yahuda da nasara daga cikin ku ya kaunace su ya taimake su to shi ma yana daga cikin su ya yan uwa iya filistin abubuwan da ya kamata mu gani a gaba shine sanin haƙƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmama su da mutunta su sahabban annabi sallallahu suna da kima suna da daraja abu ɗaya da zan iya faɗa mana mu gane shi ne ka san kima su da darajar su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya zo sai da Allah ya bada labarin sa a cikin at da injila yace alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil kaga sun same shi a cikin at-taura sun same shi a cikin injila to haka sahabbai ma tun kafin su zo sai da Allah madaukakin sarki ya faɗi tubar su a cikin at-taura ya faɗi a na karanta ta Muhammadu Rasulullahi tabbatar da wannan wanda a ƙarshenta a wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi sifofin sahabbai sai ce yayi musu wannan sifa ne dan ya fusa ta kafirai shi ta alqabi ya bi kawa cikin ashifa cewa man gabahu maliki ya ce maliki ya ce man gabahu ashabu muhammadin fakat kafar duk wanda ya zama shi sahabban manzala sallama kawai ke jin haushi yake kyama yake mugun muskunawa yake ji musu mutunci wannan ya zama kafir saboda Allah ya ce shi ba su da ya faɗa a saura. da sifar su ya faɗa injila ya yi musu wannan sifa ɗin ne liya gizo da himul kuffar don ya fusatar da kafirai don ya ba wa kafirai haushi ya tattali waɗannan mutane na musamman mutanen da sun yaƙi iyayensu saboda wannan addini sun haƙura da rayuwarsu jin daɗi saboda wannan addini sun raka rayuwarsu saboda wannan addini sun raka gamban jikinsu sake na gamban jikinsu saboda wannan addini sai a samu wani wanda ko da ahalari bai biya koya a gaban malami ba ko da arba'unin na wuya bai biya koya a gurin malami ba ko da juzu amma ba wani dalili da yake tabbatar da cewa ne eh, wannan ya je gaban malami an koya mai juzu amma amma shi da bai da malami ma malamin da kwata-kwata bai da shi amma sai ya kalli almajiran da annabi sallama ya yi tarbiyyar amma ya ce iska ya ce ba su da mutunci ya ce sun yi kaza ki kwanta da komai kaga za zaki ne ga annabi sallallahu ai kamata ya ce in dai malam wani ya tarbiyanci dalibai kaza an ganta a duniya malam wani ya tarbiyanta dan Allah akwai waɗanda ɗalibansa za su kai ɗaliban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yace Allah ya duba kafin. Mutane wannan al'umma gaba daya sai ga manzon Allah ya kowa sarkin zuciya sai Allah ya zabo shi ba shi amana addini daga baya Allah ya sake duba sai ga zuciyar sahabban manzo Allah sallama ta fi zuciyar kowa tsarki da kima da daraja sai Allah ya zabo su suka zama waziran manzon Allah sallama Allah ne ya sa suka zama sirkansa suka zama abokan gwagwarmayarsa amma sai bayan shekara ɗaya da ba shekara dubu ɗaya da ɗari hudu sai a samu wani tantiri mara mutunci wanda bai ke jan aya alƙur'ani ko da kuda daga amma ne daga daga tabbin shi mara zuwa ƙasa. dan ya ce inna hadaina hun najdain wanda ko babu wannan ayat kwata kwata babu wannan inna hadaina hun najdain babu wannan ayat ya ce qawarida min zahabin din ya faɗi irin wannan maganin ya lalata duk ayar da ya ga dama saboda bai koya a gaban malamai ba duk mutumin da bai koyi abu ba zai iya yin sa ba faɗi da shi ila yau ba zai iya ba ya ɗan kuwa annabi sallama ya hada zaki sahabbai ya ce kada ku zagi abokaina kada ku zaki ta na da ɗayan ku zai ciyar da zinare gwargwadon dutsen udu ba zai kai kwano ɗaya ba ko rabin kwano na alkama da sahabbai za su ciyar kaga kimar da darajar ba ɗaya ba ce zaɓaɓɓu ne na Allah Allah ne ya zaɓe su duk ibadar ka duk me kake aikata duk ilimin ka ba ranar da aka leka ake ka zama sahabi ba za ka taɓa zama sahabbai ba an gama wannan musani wajibi ne musan haƙƙin ahalin bai ba mai jin ahalin bai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai fajiri munafiki ya ɗan'uwa misali yana daga cikin abdawabi shi ne hukunce-hukuncen musulunci na zahiri bayyanannu irin hukunce-hukuncen da aka ka muka su to lalle za su iya fita daga da'ira ta addinin musulunci kamar ka ce ni ban yadda da sallah ba balan ba kaga wannan ka musu sallah kamar zakka kamar hajji da sauran hukunce-hukunce iya daga cikin tabbatattun al'amura da za a tabbatar na addini shi ne haɗa kalmar musulmai kar musulmai su yadda su rabu Allah ya hana mu rabu ya ce wa tasmu bi abdillahi jami'an wala ta tafarraqu ku yi riko da Allah gaba ɗayan ku kada ku raraba igiyar Allah ko dai zama kalmar shahada ko zama Alƙur'ani. ya ɗan uwa Allah da kai ce wa bi bi'ullah wa rasula in dai kuna so ku yi nasara to ku ringa bin Allah ku kalli qur'ani mai Allah yake ku yi game da sunnar annabi sallallahu alaihi game da sahabbai mai qur'ani yake sannan ku bi manzon sallallahu alaihi wa sallam, amma wala tunadu kada ku ringa jayayya da juna fatamta su ku wace wa tarhabari hukum kwarjilun ku da kima ku sai tafi wasu ku yi hakuri da juna inna allaha ma asabi ya yan wannan huduba ta mu albarka huduba ce da jan hankali zuwa ga cewa ga abubuwa na addini waɗanda idan ka muka zaka iya tsara cikin da'ira ta addini kuma duk daɗin da zaka ji a duniya duk abin da zaka samu a duniya wallahi idan ka gama rayuwar duniya ka je ka shiga wutar jahannama kaya a ka na san da yawa da cikin abuwa sun san matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka akan wancan zindikin bawan Allah wanda ya fantarewa tafarkin Allah ya fantarewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fantarewa tafarki na magabata gwamnatin Kano ta dauki matakin dakatar da shi da duk wani abu da yake yi wanda kuma dama wannan shi kuma kuma wannan ne abin da muke fata da gwamnan da aka ba shi title na Kadimul Islam yana daga cikin hidima da addini shine ka hana a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka hana a zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka hana a tuzar da addini akan wannan aiki da kai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya jima kanka da kurakuranka muna roƙon Allah ta'ala ya kiryar da mu tare da kai kuma ya sa dukan mu aljanna ce ba mu Allah mu madauki sarki ya biya ma bukatunka ya shirya ma da zuriyarka ya sa ka akan tafarki madaidaici wanda zai kai ka zuwa ga aljannar Allah tabaraka wa ta'ala amma muna da wani roƙo shine wannan bawan Allah tun kafin wannan zamani tattara shi rijiyar lemo ya nemi tattauna ya ke da ya tattauna amma sai so yake wai ya nemi a tattauna an ki a tattauna malam kabiru bashir abdulhamid ya rubuta mai a tattauna ya ke yadda a tattauna malam mu'azzam ya rubuta mai a tattauna ya ki a tattauna kai wani yaro ma wanda ba lalle bane a cikakken ɗalibi ne na gaske ya kira shi ya ce mata ina so mu zo mu tattauna ya ce a ka rike abin da kake ni ma zan rike abin da nake bayan da ya ce ko jariri ne ya zo shi zai tattauna da shi to ni girma gwamna wannan bawan allah yana nufewa kuma ya batar da mutane kamata yi wannan bawan allah a kawo shi a kunna a ta gidajen rediyo su ɗauka a nuna a talabijin waɗannan maganganun da yake faɗa ya ce wannan hadisi yana nufin kwartanci wannan hadisi yana nufin fyaɗe wannan hadisi yana nufin kaza lalle a kawo malaman nan matasa shi ma yaro ne dan kankane ba wani babba da shi karye shi karye shekaru yake yi mu ne da wuce karin mu ba da haka ai tun da shekaru yake magana to sai ya zo ya yi da sa'anninsa domin muna tuhumar sa da ba shi da malami mutumin da zai da malami zai yi shi da kuma muna da gwamnati dan a taito mutanen nan na bayansa mai girma gwamna a kira wannan bawan Allah a kira waɗannan matasan malaman a tattauna da shi a nuna wa jama'a liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana lalle muna roƙon wannan domin in kan muka ne shi a daidai ku baya yarda amma kai ne Allah madauki sarki ya baka mulki kai ne kake da iko kai ne zaka ce ayi a Kano kuma kai ne zaka ce kada ayi a Kano dan girman Allah ne girman gwamnati mai girma gwamna dan shiryar da yaran da suke bayan sa wanda ba san komai ba game da addini dan Allah mai girma gwamna a kirawo shi a kira waɗannan mutanen a tattauna a kan duniya ta gani daga ranar za a gane bambanci tsakanin mutum da kuma mutum mutumi daga ranar za a gane tsakanin gaskiya da kuma karya kuma wannan aiki a hanyar kano lokacin da malam ja'afar mahmud adam yadda allah yana sama an kira shi gidan gwamnati ya yi bayani da ya ba da hujjoji gamsassu har ya mutu yana cewa allah yana sama amma yusuf an lokacin da zai ce wa allah wasiƙa ana kaza ana kaza da malaman suka tsaye shi aka kuskuren da shi ka tsara jin ya tsara magana bai tsara magana ba to shi ma wannan bawan Allah muna kan ai masa haka domin yana rutar mutane da cewa wai an kasa tattaunawa da shi ba ka bukatar sai kayan da kafin ka tattauna da shi ba shi littafin bukari da yake sharri ba ya ce ga farfanci bai bayani ina farfanci yake ba ya ce ga kaza ba ne bayani a ina kaza yake wallahi ba zai biya ba kaga daga ranar an yi maganin sa amma mun yadda kowa yana fita bayan kowa sai faɗa abin da ya ga dama aiki kowa ya ka in kana da irin hauka da rikin hankali irin nasa kai ma sai ka zo ka ce ka kowa ilimi duk duniya ya za'i da kai ai da awati kowa zai yi wa kullun yabda'i waslan bi laila, wa ta la tadru lahum laka ya abuwa lalle mu ji tsoron Allah wannan abin da gwamnatin Kano ce abu ne mai kyau idan mutum yayi abu sai a yaba masa in mutum yayi abin da ya dace sai a yaba masa amma mu dage da addu'a Allah mu dauki sarki ya tabbatar da gaskiya sannan mu rinka ji a ran mu cewa wani bawan Allah ya kira ni duk Abuja yace malam ya ina mamaki ne sai abu mamaki sai mutanen Kano da suke tuziya da san Annabi sallama ashe mutumin nan wannan maganar yake faɗa kan ka kyale shi wannan maganar wannan mutum yake faɗa a kyale shi ya zama dole ga mutanen Kano duk wani wanda zai zo da irin wannan fitinar lalle ya kamata mu fito mu yake shi matakin farko mu sanar da hukuma in mu kuma ɗauki matakin da ya dace ai shi ke na dama gaskiya muke nema amma kar mu ƙara yadda duk al'ummar da a cikin da ake zagin annabi sallama ake zagin sahabbai wallahi wannan al'ummar ta ji tsoron bala'i kai zo da kace ta kai zo da kace ta sannan abu na ƙarshe na kalli shi hirar abdul jabbar sai ya akwai wani kwamishina yana goyon bayan da ya ce wai an zalunce shi to na yi ƙoƙarin hirar kwamishinan amma ban ji ba amma mun da sai ga kwamishina ya sani shi musulmi kuma kare haƙƙin manzala ta kalma wajibin sai kare sahabban annabi sallama wajibin sai mu duka muna da responsibility na mu kare annabi ta sallama mu kare sahabban manzala ta sallama mu kare alqur'ani kar ya jijiyar mulki ta dauke shi shekara nawa ne kar ya ɗauka cewa yana da wani ƙarfi. addinin mutunci ya tsakon kwamishina ba kwamishina ba shugaban kasa addinin musulunci ya fi karfinsa kuma idan ka ce za ka ɗauki wannan hanyar ka sani Allah ya ce ba wanda ya sai rinjinar Allah ta shi Allah ya ga dama zai iya haɗa da ciwon koda ko da ciwon siga mai zafi ko Allah ya haɗa da wata cuta da za ta iya kashe ka ba tare da wani ya ɗauki mataki a kanka ba ina ma nasiha da kiyaye Allah ina ma nasiha ka kiyaye duk tafkar da ake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk tafkar da ake cin mutuncin sabon manzon sallama ka kiyaye ta in ko baka kiyaye ba to za mu roki Allah ya kama ka ya damke ka irin damkar da ba wanda yake yi su shi wa ta'ala kuma Allah yana da maganin kai yana da maganin kowa da kowa kuma dama in ka ga ganga ta fi zaki to fashewa ta zuyi to in je gaskiya ne abinda Abdul Jabbar ya faɗa kana goyon bayan ta kuma kace an zalunce shi tambayar da zan ba da ya zagi manzo Allah sallama ka ji a ranka cewa ya zagi manzo Allah ya zalunci manzo Allah sallama da ya zagi sahabban da Qur'ani ya tabbatar da adalai ne yan aljanna ne ka ji cewa ya zagi sahabban da berayi da su ba da su ba su mata komai ba da ya zo yana bata addini ka ji cewa wannan mutum addini ke bata ya zalunci musulunci in kuma da ku ɗaya to ka fito ka faɗa sai kai ma sai mu shirya yaki da kai in a ku kuɗe mu sani ba ka isa ka shigo cikin gwamnatin garinmu mu ɗan kano ne kuma gwamnatin kano gwamnatin mu ce dan an ma alfarma an ba ku kujera to ba ka isa kai amfani da wannan kujera kai abin da ya ga dama ba wajibi ne duk wanda yake cikin gwamnatin kano sai ya girmama Allah sai ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya girmama sahabban manzon Allah sai ya girmama duk wani abu na addini wallahi in ba haka ba za mu yi cinturin da mu mutanen kano ka zauna a jefe guda daya mu nuna wa shi gwamnan yawan mu ko ya kore ka ko kuma wallahi ran da ka biyo kana neman takara mu ce mu ba za mu yi kama sai mu ga su waye zaki da sara wannan shine yaki na fili amma Allah yana da hanyoyin da zai yake ka ba wanda ya taba rigima da annabi wasallam ko ya rigima da sabon annabi sallama ya zo yi nasara Allah da kansa ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah yake kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli Allah yake wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah yake wa inna jundana lahumul ghalibun Allah yake wa la yansuranna Allah man yansuru inna Allah la qawiyyun aziz to da ka fito ran Allah ka gyara inda gaskiya ne in ba gaskiya bane kuma muna so ka nemi haƙƙinka a kotu dan yayi ma shari kar ka bar shi kai ma ka kai su kotu ya ma shan yana neman hada kare mai girma gwamna a cire ka a yanka amma an baka wannan ba sai mu dauka kamar gaskiya ya faɗa Allah ta Allah shine da mu ya tabbatar da mu akan hanyar magabata Allah madaukakin sarki ya sa mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da dukkan wani mutum da ya tafi akan hanyar gaskiya Allah ka shirya da mu Allah ka dora mu akan tafarki daidaiti Allahumma izal islamu wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikeen wa dammir a'daka a'da ad-din wa ahli hawdat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatina wa lati umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلمه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلمه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من محمد النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك من محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فجل أثبتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم يا الله جزاك الله خيرا a ƙasa to an yi ta a yi sabon ko da Allah da sauri